Zabura ta ashirin da takwas ta Dauda A gare ka nake kira, ya Ubangiji Dutsena; kada ka yi mini kunnen ƙashi, gama in ka yi shiru, zan zama kamar waɗanda suka gangara rami; ka ji kukata ta neman jin ƙai. yayin da nake kira ka don neman taimako, yayin da nake ɗaga hannuwana. wajen wurinka mafi tsarki; kada ka ja ni tare da mugaye, tare da masu yin mugunta, masu magana kamar ta alheri ce da maƙwabtansu, amma suna riƙe da su a zukatansu; ka saka musu da ayyukansu da kuma don mugun aikinsu, ka saka musu saboda abin da hannuwansu suka yi, ka kuma mayar musu abin da ya dace da su, da yake ba su kula da ayyukan Ubangiji da abin da hannuwansa suka yi ba, zai rushe su, ba kuwa zai ƙara gina su ba. Yabo ya tabbata ga Ubangiji, gama ya ji kukata na neman ƙai. Ubangiji shi ne ƙarfina da garkuwata, zuciyata ta amince da shi. kuma na sami taimako; zuciyata ta yi tsalle don farin ciki zan kuwa yi godiya gare shi cikin waƙa, Ubangiji shi ne ƙarfin mutanensa, kagarar ceto domin shafaffensa; ka ceci mutanenka ka kuma albarkace gādonka, ka zama mai kiwonsu ka kuma riƙe su har abada.